Assalamu alaikum, bonjour, super étudiant. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé et bon moment. A ah, ‘yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin tashar mu mai albarka makarantar TV pour apprendre le français saboda karanci faransanci. Muna godiya da Allah ya sake haɗa mu da ku a cikin kashi na uku akan les animaux dabbobi da su ali a ɗan wa idan yi farko ne a cikin wannan bidiyon baka taɓa halartar wannan tashar mai albarka ba wato makaranta tv a gefen wayar ka zaka ga alama kamar haka sai ka yi kokari ka danna ta wato subscribe sai ka ƙara danna kan ƙararrawa ka ɗauki zaɓi na sama ta haka ne duk darasi wanda aka tura a wannan tashar ba za ka rasa shi ba cikin yadda Allah Ah, si tu es nouveau dans cette chaîne pour apprendre le français, cliquez sur les abonnés dans vos petit écran et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochain cours. Soyez bienvenus dans Macaranta TV. Les animaux, les animaux d'improvis. Oh, attendez. so a wancan darasin da muka yi na ɗaya na biyu waye mai tambaya ali ko isa ali ne mai tambayan isa a kullum nan sai isa ya ce on va surveiller le passage des éléphants on va surveiller les passages d d a ɗauki wannan s d zelefam d zelefam wato za mu tsare hanyoyi inda su wannan giwayen suke bi suna wucewa har su zo su yi mana barna ɗin za mu yi iya ƙoƙari mu kula da wajen surveye za su kula da wajen on va surveiller les passages des éléphants za mu kula da hanyoyin inda jiwaye suna zuwa su yi mana barna ali nan ba tambaya yake ba shi ma ya shiga cikin zancen sai ce les éléphants kada manta da yes les éléphants giwaye destruisant suna lalata les cultures noma wato noma da yawa kenan ba a ɗaya ba bi ba giwaye sukan lalata les éléphants destruisant les cultures isa kuma sai ya ce nan isa wanda ake tambayar sai na bada amsa sai ya shiga cikin zancen ali sai ya ce wi e wi e wi a cause de la d'ofernastation il changea de chemin isa sai ce wi e a cause de la saboda wannan defornastation saboda sare defornastation kaman sare bishiyoyi inda su jiwayen suna zuwa saboda wannan bishir ko kuma ce bishiyoyi da yawa su zo su musu barna shi isan yake saboda sare bishiyoyin da za a yi din il shanjan de chemin. Il changea de chemin. Za su canza hanya. Saboda sare dajin da za su yi ɗin, za su canja hanya. Saboda bishiyoyin ne suke zuwa su canye musu amfanin gona shanjan verbe shanje, wato kalma akan canji kamar ka canza abu shanjan ɗin su da yawa kenan saboda wannan za mu haɗa idan canji ake nufi za a cire ente idan kuma ya riga wuce za a kawo wasali ta sama sai shi isa ya ce oui et a cause de la déforestation il changea de chemin saboda sare bishiyoyin da za mu yi za su canja hanya insha Allah Ali sai ya ce tu a de la chance tu a tu kada mu manta a duk darasin da muka dura tu tana nufin mutum wanda na biyu kenan ake na biyu wanda kake magana da shi tu as de la chance tu as tu as de la chance j'aimerais bien aller avec toi Ali sai ce Isa kana da sa'a tu as de la chance kana da sa'a j'aimerais bien aller avec toi ina da buri mai kyau na tafiya tare da kai ale tafiya avec tare avec toi tare da kai biyan shine buri mai kyau tu as de la chance J'aimerais bien aller avec toi. Kana da sa'a kada mata chance sa'a j'aimerais bien ina da buri wato ina so mai kyau tafiya ale tafiya avec toi tare da kai game da waɗanda suke haɗa silab wato silab kamar ka haɗa rubutu biyu baƙaƙe biyu zuwa uku hudu zamu dan kara gashi nan la tu ro ra lu si lo lu lo lo vi ri se sa va vo ve a duka duka yau darasin mu nan za mu tsaya da shi da fatan ana amfanuwa da abubuwan da muke koyarwa a wannan tashar kada manta da alamar like idan kai farko ne a cikin kuma wannan tashar sai ka hada da subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ta haka ne duk darasin da aka ɗura ba zai wuce ka ba insha Allah kuma kofa a buɗe take game da duk darasin da muka dora abun da ya dan shige muku duhu kuna iya tambayar mu ta wajen commentaire wato comment muna muku au sai wani darasi